wannan waliyai ne mutumin da ya tada bala'i a lahira sama annabin ya isa abdulkadir jiyali malaman duk duniya sun sani yana zaune aka rada wani mutum a lahira waye ubangijinka waye annabinka ya ce abdulkadir jelani waye allah ya ce abdulkadir jelani mala'iku suka gyara guduma don mala'ika ka ce masa waye Allah ka kama sunan mutum ka san ba zai ka ba duka wannan kam sai ka sha mala'iku suka gyara guduma suka gyara suka daga billahi sai ga Abdul Qadir Jelanin a kabarin ya tsaya yana gaya wa kabarin ya ce me ne jama'a ya gaya mala'ikun suka ce Allah muka tambaye mu tambaya wajibi ne waye Allah ya ce kai ne ya ce ku saurara do Allah Allah nan da kuka tambaye bai sani ba eh to ni ai na sani na san waye Allah ni na san waye annabi saboda haka ku yarda tun da ni na sani a haƙura da tambayansa shi almajiri na ne na ji bai sani ba to ni na sani a sai a duba saboda ni na sani ya ci albarkaci na suka ce wallahi sai ya ba da amsa ya ce to amsan nan ba za ta bayu ba kuma fa ba a duniya ake wannan rigimar ba a ina a lahira suka ce to mu ko idan bai ba mu amsan nan ba duk abin da zai faru zai faru ya ce wallahi ni ma akan ya ba ku amsan nan duk abin da zai faru a lahiran nan zai faru tunkari mutumin nan ba zai yoyi ba sai koma gurin Allah Allah ya ce kun da bai ya ce bai san ba to me kuke jira kun da kar mana kun da keshi da Allah hurumin abun Allah suka zo ya ce wallahi kuma da hankali ku ya tara dukan mutumin nan sau ba